cikin tsakiyar muhawarar takardar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura majalisar dattawa da ke nuna rashin amincewa da kwabe sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal kan zargin badakala a cikin tallafin yankin Arewa maso gabas wata kungiya da ta gudanar da bincike da shi ma ya wanke sakataren ta ce kwamitin majalisar na yin rufa-rufa kungiyar mai taken Cardban ta zargi kwamitin da rashin zuwa Arewa maso gabas don duba hakikanin aikin da yan kwangila suka gudanar amma shugaban kwamitin ya yi watsi da wannan zargin da nuna sun bi daki-daki kuma rahoton da za su fitar na gaba zai faɗi yadda ma aka yi kashe mu raba da kuɗaɗen Shugaban kungiyar Ajiwala a taron da jagoran kwangilar nome ciyawa Hussaini Sande ya halarta ya yi wannan zargi ga shugaban kwamitin majalisar Comrade Shehu Sani. Amma idan sun ɗauka wani abu ne tsakani da Allah suke su ci gaba da yi za su ga abin da zai biyo baya don mu muna samun gaskiya ka manta a cikin zancen nan da aka yi an nuna cewa shi dan kwangilan da ya kwangilan nan gashi nan a zaune Hussaini sunan shi amma Hassan din shi wane ne shine PA din Shehu Sani. so in akwai wani abu na boye Hassan da Hussein da suke aiki da shi ba za su eh, Hussein ba eh, Hassan din ba zai ga masa me ake ciki ba shi kuma wace kalamai yayi na boye wadda ba ma so mu faɗa jama'a ko da yake na san ba za ka dauki wannan bangaren alfoton ka ba me yasa ba zan dauka ba <laughs> to ka dauka dan Allah ka faɗi akwai abubuwan da suke na boye wadda mutane siyasa ce suke kowa ya san cewa ofis ɗin kotu da take tuhumar shi saraki kotu ce da take karkashin ofis ɗin SGF wato ma'ana yana so in gane ya nuna shi hassan yana majalisa yana samun albashin majalisa shi husaini kuma yana kwangila a arewa maso gabas wannan wani fahimta ce irin taka amma bisa bayani kowa dan najeriya ne yana da ikon ya aiki a majalisa yana da ikon ya kwangila farko anan ga husaini na hassan da ake maganar a kansa sun ji daɗin aikin da aka musu ga mutanen kwamiti din su ma an zo da sunan su ma sun faɗa da bakin su kowa ya san an yi wannan abu amma mutum ya zo ya zauna saboda selfish interest saboda wani mission ɗinku na daban ku zo ku karyata abin da wasu suka kai ko ku sa mutane a wani halin da ba shi bane me shi usani zai ce ne kan wannan zargin to mutane da yawa sukan zo wannan ofis din daban-daban amma <laughs> abin da yake da yake abin da ake ciki yanzu shine mun yi bincike mun ga kuma an sace kuɗin yan gudun hijira kuma ga wanda muka suka sace mun riga mun faɗi saboda haka wani wannan na aiki wancan wani bai aiki ko wannan ya san wancan wani ya rubi da abin da muka sani shine cewa an yi amfani da kuɗin ko hassan ko husaini ko gambo ne ya je ci kudin jama'a mu mun riga mun faɗi cewa an yi amfani da kudin yan gudun hijira wajen sun azurta kansu yanzu dai za a jira a gashin ya za ta kaya ne kan wannan sanya kafar wando ɗaya da kwamitin ne da ofishin sakataren gwamnatin najeriya shin wane ne mai gaskiya nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya